Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare da taimakon. Ibrahim Jirmai. Tawa barka da shigowa Bala Ibrahimu. barka dai malam usman yawwa to mako mai da ya wuce dai ka san mun tattauna ne akan gwamnan nasarawa wato malam umar tanko almakura wanda eh. mun yi magana akan yana da bukata ta musamman amma bata hana shi kaiwa ga matsayin da har ya zo ya zama gwamna ba a jihar sa haka ne yawa haka ne to kuma ka san a makon mun yi wa masu sauraro alkawarin cewa za mu ɗauko musu labarin wani bawan allah da ka gano wanda ya zo yin digirin digirgir a nan wani matashi eh, ba wani matashi kuma wanda ka ce eh. kun haɗu eh, na ma tuna cewa na ka taɓa nuna min shi da muka je wani taro na zumunta ɗin nan in ka ga hoton shi a in aka ce maka yana ah. da ai ba kama wata tawaya ba ka ta ka ce wai wannan baya ji ba wato yanzu yanzu Usman mm. ka gan shi ya sa irin kwat ya sa nektar malai ya zanzare abin shi Eh, ga wani murmurshin shi kana gani kasan eh. hankalin shi a kwance yake kwarai da gaske eh. kwarai da gaske to sunan wannan matashi Umar Tukur mm. kuma ainihin dan jihar Adamawa ne yawwa wato wato Usman abin da ya faru shine mm. gayyata ta aka yi wurin wani suna da na je na shiga muna gaisa da jama'a mm. ana ta musabaha ana gaisa eh. na kawo gari shi eh. Eh. sai na ga ya daga mun hannu ya jinjina bai dace komai ba sai na ga shi kuma da wasu tura gefen shi guda sai ka ce to wannan ko turanci ne ya to kaji da wasu tura guda biyu a gefen shi kuma muka gaisa sai na ga duk ce komai ba to ainihin wanda ya gaishe ni sai ce ai shi ma daga Najeriya yake amma kurma ne Allah sarki ashe dalilin rashin bai ba magana ba kenan na ce to kaga ba kyau sauri shi sa ba kyau sauri yanke hukunci da ya dai dunkula hannu kawai mun dan tafiye da aka saba din irin gefen nan eh da kai saurin fushi sai sai sai a kada alhakin shashi sai ka zata ya ki wa gana ni to shine sai na koma na ce to yanzu ban san yadda za a yi tun ni ban iya magana kurame ne ba bari mai eh. magana da shi eh, eh to shine da na je sai ya dauko waya sai ya nuna mm. mun ya ce in buɗe wayata mm. na buɗe to sai ya rubuta ya mika mun karanta sai ya rubuta sai ya mika mun ya karanta Allah sarki ya rubuce kaga ilimi ya zama muku kunne da ido eh. Mm. eh wato shi Umar Tukur dan ainihin jihar Adamawa ne amma an haife shi a shekarar 1986 ashirin da biyu ga watan aiki eh, na janairu ne ni ma dan janairu ne amma ni sha biyar ga wata sha biyar ga wata eh. amma ni ba alif ɗari tara da tamanin da shida ba a to <laughs> to kai 1990 da ne yawwa to ka dai eh, yawwa shekara goma ne tsakani na da shi ni 76 aka haifa a a lalle akwai rata da yawa eh. eh to ya zo karatu a nan ya karanta ainihin inci ya yi digirin digirgir a abin da ake kira English as second language. Mm, wato a matsayin turanci a matsayin yarenka na biyu da za a koya. Yarenka na biyu yawwa mm. to kaji. Shi yake koyarwa. Sannan kuma eh to hmm. ai da ya gama ne shi ne sai aka dauke shi aiki hmm. saboda san ga irin haziki ne sosai hmm. eh to yanzu haka shi malami ne ko na wannan yaran kuma na eh, turanci turanci ki koyarwa to rubuta musu yake kenan to shi ne abin kasan kasan kula ne suna da hanyar wasu abubuwa da eh. hanyoyi da suke suna koyar yadda ake koya musu kuma eh, da makafi ne kasan makafi taba suke shafa taba suke sai kurzu kurzu haka suka karantawa yawwa to su mm. kuna min akwai yadda ka dabarun koyarwa iri-iri ne eh haka kuma kuma dama galda tunan university nan dama ta mutane masu bukata ta musamman ce yawwa eh. kaji mm. yawwa to koyarwa yake yanzu haka kuma shi director ne na na publicity and communication eh. of stand for ubuntu eh. wato wato ina ganin mm, kamar wani application ne ko? ai ubuntu din nan wani software ne da ake amfani da shi a na'ura mai kwakwalwa wanda yawanci manhaja, eh, manhaja ne kamar na kwamfuta wanda ana amfani da shi ne wajen wasu operating kamar a ce buɗe-buɗen wasu na wasu bangarori na kwamfuta kamar akwai abin da suke kira irin OpenStack akwai wani LXD da Juju da kuma irin Snaps for developers wanda eh. mutane masu kirkirar irin wannan manhaja suna amfani da shi sannan har wasu akwai wanda ya taba gaya mun yace wannan ubuntu din in kana da shi a in system din kai shi yake amfani da shi na kwamfuta ko virus baya shiga shi baya eh, shiga shi ya wato na tuna wannan kan ina ga an ya taba rike wani mukami Mm. ko kuma in ci na siyasa ko da eh, adamawa eh, Ya yi a yanda na ga dan takaitaccen tarihin shi ya rike eh, ya saba zama mai bawa gwamna shawara gwamna mai bawa gwamna shawara na musamman a bangaren harkokin bukata ta musamman na nakasa haka a jihar Adamawa din kenan sannan kuma bai tsaya nan ba duk da haka mm. shi wato ya sa matasa a gaba a zuce shi kuma e eh, yawa wance na ji kamar wani magana matasa wajen ganin ya karfafa su da kuma hmm. nuna musu wasu hanyoyi ta yadda su ma za su samu su ci nasara. E eh, gasha na ga aka rubuta cewa yana bukatar ya zama ɗaya daga cikin jagoran da za su dinga kalla su mutanen da suke bukata ta musamman misali ta ɓangaren ji su kalle shi su ya zama musu misali. Na ƙasa ba ta sauka ga tawaya halitta daidai a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi ya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi ai kushe da ma bai mai komai tun da ya sani ya kammala komai shagwarmai kuma na kasa gare shi baya ganin komai Allah taimaka wa mai kamin kifi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi yanzu dai a takaice kenan yana nan Amerika da zama yanzu haka yana nan Washington DC. Eh yana DC. Eh kuma malami ne koyarwa yake. Eh to kaga duran da na samu dama ki sai in kai ziyara in ya kamata in dan harbe a kujera ina kallo yana koyarwa in ga ikon Allah. Eh, eh. eh gaskiya ne. To kaga kenan a takaice wannan maganar da kai ba abin da ya bayyana mana shine ilimi shine ta bakin shirin na harande garkuwar dan eh, adam. Mm. Garkuwar dan adam Eh wannan shine garkuwar shirin. kuma ka ga eh. misali inda bai ilimi ba wannan dan maganganun da kuka yi ta waya zai yiwu ba zai yiwu ba eh a ai na ga ka san ka san game da na bukaci samun tarihin nashi ma mm. na neme shi na ce tuba na san ba zan iya kiran shi ba sai dai abin da mm. zai fi sauki kawai bari in mun mm. aika mai sako sakon kuka ta kwana. Eh, to yayi. Eh, ina ko aika mai siga shi ya kara ya ya ya aiko da nashi. To alhamdulillah. to kan abu ya yi kyau yanzu kan eh. saboda lokaci dole mu dan jalin zamu shirin sai mako mai zuwa mu sake juyewa ai nace to ina ina Ibrahim ya nace to bari in lalubo ka ko taya ne ko kana gida sai na lalubo ka mun yi magana wannan bawan Allah eh, a gaida min ƴaƴata to ta da ku a baya shi kadai ne ba a so in ya zo guri a ceto ya iso komai zai taba mutane ba sa so dai ilimi ya ce wasu da fifi. Na kasa ba za ta sauka sawa ba, mai na kasa ta shi kai ilimi ya fi. Na kasa shan nan a baya ya daure, eh. dacin ɗakinsa ba a sake hure. Yayi eh. tafi ya yana kwanan zaure, eh. amma yanzu ya kasance zinare. Dubbai in sun iso shi ne ya isasshen da zai kasance mara karfi shi ka ce fitar ilimi shi ya fi wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana ci ma zarrafi ba za ta kai ilimi ya fi Ya fi fitar in ta da ba za tashi kai ta kungata kai ilimi za ka zama to dangata, gata ka san ilimi yana kau da makanta gwara ka je ka nema domin yafi yanzu kan duka duka nan shirin ya kammala a madadin Ibrahim Jirmai a madadin duk wayanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julia Lazarus Gresham da take hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar nake cewa mu zama lafiya. casa